Then we have Samuel Abueji. Ku duba da kyau ku gani, za mu sake dawo da bidiyon. Lokacin da shugaban ƙasa ya ɗauki a waɗannan ya bashi, har ya tafi za ku ga shugaban ƙasa kallon sa yake. Amma yanzu wai wa'annan mutanen na zamfara yanzu wannan ba shi bane damuwarsu, ɗan uwansa musulmi wai shine damuwarsu. wallahi Allah ya wadaran irin wannan musuluncin namu Allah ya wadaran irin wannan ɗabi'ar tamu ɗabi'ar da mutumin da yake da lalatacciyar ɗabi'ar da ya yadda ya fito ya tallata cewa namiji ya wuri namiji mace ta auri wuri mace yana ma kira zuwa ga haka kun yadda a ɗauki abu a bashi amma ɗan uwanku musulmi kuna baƙin cikin ya samu wal iyazu billahi bari ku gani za ku ga yadda shugaban ƙasa kun gani kun gani ka ga har ya wuce shugaban ƙasa kallon kallonsa yake saboda yanayinsa kawai ta gane cewa lallai watakila kafin ya zo gurin shugaban ƙasa bai san wa zai ɗauki wot a matsayin girmamawa ta ƙasa ya ba shi ba wannan yana daga ciki to sannan kuma yanzu cikin abin da zan ja hankalin mutane a kansa yanzu yau Allah ya kiyaye da a ce alhaji Atiku Abubakar ne yake shugaban ƙasa a Najeriya mutumin da ta bayyana wannan harkarsa ce ta banza ƙarara yadda mutane ba su da kyakkyawan zato a kan shi amma kaga da yake shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ne mutane sun kyautata zato gare shi shi a ma wato haka ya kamata a ce mutane suna kyautata zato gare shi yana cikin laifin da muka yi ma wasu shine mun shiga wasu gurare mun yi bayani cewa a yanayin da arewacin Najeriya yake ciki yanzu mu a tamu fahimtar muna ganin cewa ba mu da kowane irin zaɓi da mafita da ya wuce in an kalli wato matsalolin da muke fuskanta yanzu da ya wuce shi a matsayin ɗan takarar da zai iya fuskantar waɗanda ba daga arewacin Najeriya ba ta fuskar zaɓe. So yanzu ku duba ku gani yanzu da a ce yanzu wannan abin Alhaji Atiku Abubakar ne sawa'un da gwamnati a hannun shi ko babu gwamnati a hannun shi ya zo ya ɗauki wani abu na girmamawa ya ba wani mutum wanda kowa ya san lalatacce ne yana kira zuwa ga luwaɗi a fili wallahi tallahi da yawan mu ba za mu kyautata zato gare shi ba abinda wasu sun samu damar yin magana da za su faɗa ni na sani cewa yana daga cikin laifin da muka yi ma wasu mutane saboda sun riga su sun ɓata alhaji atiku abubakar a idan duniya lokacin da aka nemi mu shiga tawagar ba mu shiga ba saboda ni ba zan taɓa magana akan wani ba ta fuskar hasashe ko da to da ku ga cewa duk abin da zamu yi na magana ko da in dauko sautin mutum in saka ko in ɗauko hotonsa in saka ko in ɗauko rubutunsa in saka dan ban yadda da wani ya zo ya bani labari ba in zo in faɗa abin da bani da tabbas akan shi abin da in gaban Allah muka ji in an tsayar da ni ba zan iya kare kaina akan wannan abun ba so wannan yana daga ciki so don haka a mutane su ji tsoron Allah ta wannan fuskar a ta irin ababen da suka yada mutane na san sakunan da wasu ke turo mana da wayoyin da wasu ke buguwa a wanda suka shafi maganganun da muke yi daga ciki sun ga mun kame bakinmu ba su taɓa jin wasu abubuwa na ɓatanci akan shi alhaji atiku abubakar ba mi masa na na ce in kana so mi magana to ka turo mana audio ne ko bidiyo shi za mu riƙe a matsayin dalilin da za mu yi magana akan abu amma ba jita-jita ba so wannan